ba wai a kira su ba su za su biya kuɗinsu su je su yi zina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashir zani bil fakar walau ba da hin Din inda kuka mazinaci ku yi masa albashir da talauci sai ya tsiyaci wallahi duk mai zina wallahi sai ya talauci labari annabi zai bayar sai da annabi ya dauki mayafinsa ya ce wailul lil arab min sharrin qad ghataraba futa min rahmi ya ajuj wa ma ajuj تخرج الفتنة من المشرق إلى المغرب قالت زينب بنت جاش أنا هلكوا بنا الصالحون يا رسول الله قال نعم قالت وما السبب قال إذا كسر الخبز قالت وما الخبز قال أولاد الزنا labari zai bar sai ya rufe kansa annabi ya ce masifa da bala'i balbalin bala'i ya tabbata ga masu dabi'u irin na jahilan larabawa saboda sharrin da ya kusanto su za a bude kofar ya ajuji da majuju fitina gabas arewa yamma kudu Zainab binti Jahsh tace za a hallaka mu cikin mu akwai mutanen kirki annabi yace eh me ya sababi annabi yace in kazanta ta yawa wace irin kazanta annabi yace ƴaƴan zina ƴaƴan zina yau zan ba ku sirrin kidnappers duk wani kidnappers da ka sani a Najeriya ba dan sunna bane dan zina ne walau ka yadda walau Allah ya saka yadda dan zina ne iya maganar kenan wallahi duk dan sunna bai iya zubar da jinin dan uwansa duk dan sunna bai iya kama mutum ya kai shi daji sai an biya kuɗi ya sako shi dukkanmu nan mafi akasarinku da masu shekaru na da waɗanda ke sama da mu idan za mu yi wa fulani adalci muna yara ba ni ruwa bai iya kallon ka yana sha wallahi ruwa sai ya juya ko ya sun da kansa kowa ya sani duk ba fulata da ta fito tallan nono da ta ji an fara kiran sallar la'asar ta siyar ba ta siyar ba sai ina sai riga amma yanzu sha biyu na dare ya kawo alhaji nonon ne nonuwa dai a nonuwa dai da nonon da mai nona babun da bane jama'a wallahi musiba ce annabi muhammad ya ce ta khayyaru lilitufikun fa innal irka jassasun kowa ya zaɓi inda zai adana maniyinsa jijiya na na so duk wanda ya auri yar alaramma cikin 'ya'yansa akwai alaramma bana ya wal baladu tayyib ya kharuju nabatuhu bi izni rabbi والذي خبث والذي خبث لا tsayanin wurin Allah ya ce wal baladu ƙasa wacce take mai kyau tsaftatacciya mai daɗi ya na nabatuhu bi izinin rabbi tana fidda tsaranta ne da izinin Allah kowanne tsuntsu jama'a na kowa ya san fulani a da sanda wannan ba na Najeriya ba na Kamaru ma haka suke fulanin indiya haka suke inda ba fulatani a makka da sandinsa da addarsa ina ba fulatani ya sami yake 47 uwarsa ta je ta yi zina da soja ta yi zina da wace rike bindiga idan ya taso sai ya gaji ubansa ko ka yadda ko kar Allah ya sa ka yadda haka ne in kuma kana so ka tabbatar da magana na dan girman Allah ka tafi sai ka samu shahararren ɗan daba a anguwar ku ka auri shi wallahi in ka haifi da tun yana shan nono zaka gano waka wallahi talaci. wata ran mai magana ce baba ya akai ne zai gajiwa kakansa babu dariya ne, wannan shine asafin ruwaya ولو أنهم a zo na biyu. Allah ya ce wa na wanda mun fa'alu ma na bi ina ma da a ce muna amfani da abin da ake mana wa'azi da shi yasa ku da kuke santaral tausayi kuke ba wala tausayi kuke ba in baka sa wa'azi a wayanka ba ko baka ji a masallaci ba ko baka je inda ake na reshe ko na local gamman, ko na jiha ko na ƙasa ba to akwai inda dole sai ka ji wa'azi akwai shagunan da anan duk sanda za mu wuce kaji an sa kirar Ahmad Suleiman Abdurrahmanu Sudais ko ba kunawa a shagunan masu sai da speaker da TV saboda tsaba arhawa azifa a Najeriya mai maganin bera sai zo kunna muku azi sai kun sha ce to jama'a daga likora nake zai koro muku magani to wala wannan fa'alu ma yu bi ina ma da a ce mutane na amfani da abin da ake musu wazi da shi da kana khairan lahu da ya zama mafi alkhairi a gare su Allah ka ba mu ikon amfani da abin da muka ci Allah ka ba mu ikon amfani da abin da muka faɗi inda muka yi daidai Allah ke da daidai muka faɗi daidai kuka saurari daidai Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya kashe mu akan daidai Allah ya sa tashe mu cikin yan daidai inda kuka ji kuskure ya faru ne na karancin ilimi da karancin shekaru da kuma idanuwa da suka yi mana yawa muna roƙon Allah ya lillaba kuskuren kuma Allah shi yafe mana Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare mu ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan jiha